وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau uku ga watan ramalana ko hudu an fara ribas kenan eh. don azumin bana ga dukkan alamu ba za a ji jiki ba ba a jin jike Allah ya sauwake mana yau rana ta hudu ga watan ramalana hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wannan tabbas ne wanda ya zamo daidai da biyar ga watan afirilu watan hudu kenan miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata tana da shekara dubu biyu da ashirin da biyu kuma muna nan cikin suratun najimi suran da aka fara ambaton ayan sujada a cikinta suran da take makiyya ya sa kalmominta suke da tsauri domin saboda a lokacin ana magana ne kai tsaye da laraba wanda suke gadara da fasaha da balaga ya sa ko wajen hadda in mutum ba dagewa ya yi ba sai ya ji kalmomin ko kuma ayoyin suna kwace masa ko kuma wajen furtawa idan ba mutum ya saba yana da muruna ba sai ya ji kalmomin ma ba zai iya fada ba saboda gwaranci wadda yake a najeriya kan ce gwaranci ana ganin kamar gwari ne kawai ba sa iya furta hausa yadda ya kamata alhali akwai filani su ma ba sa iya furta hausa yadda ya kamata akwai bare-bari su kama an karinka jin kakakaka hakan nan saboda haka larabci ma dole yana ba su wahala ko da yake su suna da advantage na alaka mai karfi da shuwa arab tun da larabci sai da ya fara shigo kasan borno kafin ya shiga waɗansu sassa a najeriya kuma duk inda laraba suka fara shiga suke mu'amala da su dole za ka tsinci kun kalmomi na larabci a cikin yarensu dalilin da ya sa ma hausa ya daɗa bunƙasa ƙwarai da gaske har aka rubuta littafai akan haka akwai farfesas da dama akwai wanda yake hara kamar farfesa wani ibrahim ya haya a kano ya kawo misalai na kalmomi masu yawa farfesa na hausa ne ko kuma dr aliyu abubakar tsohon kwamishinan ilimi na jihar bauchi wanda yana jin turanci yana jin larabci yana jin hausa yana jin filatanci an ce a tarihin sama ko waɗansu yaruka daban-daban da yake ji bayan waɗannan ya yi kwamishinan ilimi a jihar bauchi shi ma yana da littafi a sakafa al'arabiya fi nigeria wannan littafi yana ɗaya daga cikin manya-manyan littafai na koyon larabci da fahimtar larabci da sanin adabin larabci a ƙasar najeriya na farko-farko ya sadu wanda ya je digiri na farko sai ya karanta na biyu ma sai ya karanta na uku ma sai ya karanta saboda haka an samu cuɗanya na kalmomin larabci da yawa a cikin yaruka daban-daban musamman waɗansu yare na najeriya da suke da alaka da musulunci alaka mai ƙarfi duk lokacin da sura aka same ta tana da waɗansu baƙin kalmomi waɗanda suke da wahalan ambato ko kuma suke da wani irin usulubi kamar yadda za mu karanta wa anna ila rabbi kalmuntaha وأنه هو أدهك وأبقى وأنه أمات وأحيا سنة وأنه أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك آدم الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأقصى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا مالما بلاغا سكتي فغشاها ما غشا nan wani irin ifnabi ne da ibhami littahwili wa ta'zir mafiya yawa waɗannan alamu ne na ayoyin makka to lokacin da laraba suka gama ragana cewa alkur'ani ba maganan annabi ba ne ba maganan muhammadu ba ne ba maganan manzon allah ba ne ba maganan ɗan adam ba ne maganan allah ne to sai suka sallama yasa da aka je madina sai aka saukar da ayoyi masu tsawo misali الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وفي كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم سنة دقوا إيه إيه بإيد sai kuma ga suran da tafi kowace sura ko kuma ayan da tafi kowace aya tsawo ya yi hallazi na amanu iza ta dayantun bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wala yaktubu bainakum katibun katibin adl wala ya ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah falyaktub وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل وتشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم أقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هاسيرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يدار كاتب ولا شهيد فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ولا su مدنية يا ya sa an وجن taki yadda ake yayyanka wannan ka tsaya a haka ya ishe ka sharhi suratul najm za mu ci gaba daga inda muka tsaya akramakallah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ina ganin ba za mu koma da baya ba na'am wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kaji ni na karanta wancan ayin kuma ya dada tura mu gaba na'am thumma yujzahu al-jazaa'a yana daga cikin abin da Allah tabaraka wata'ala ya zayyana a cikin suhufu Ibrahim wa Musa ko suhufu Ibrahim ko Musa wa Ibrahim allazi waffa sune waɗannan ayoyin da za mu karanta shine sun makara ta'ala yubayyinu ma kana a fi suhufi Ibrahim wa Musa za a yi mana bayani faƙala Allah ta ziru wa ziratun wizira ukura wata mai daukan nauyin laifi ba za ta dauki laifin wata rai ba Allah ta ziru wa ziratu mai daukan nauyin laifin wizira laifin ukura bi ma'ana wa ziratin ukura asali Allah ta ziru wa ziratu wizira wa ziratin in aka sake maimaitawa ziratin zai zama gwai, shi yasa aka ce ukura ukura din nan shi yake wakiltan wazira saboda akwai waziratun akwai waziratin a karkashin wannan aya daga alwezuru alwezuru shine nauyi na laifi wata rai ba ta daukan nauyin laifin wata rai ay kullu nafsin zalamat nafsaha bi kufrin aw bi shay'in min adh-dhunub kowace rai idan ta zalunci kanta da kafirci ko kuma da wani laifi daga cikin zunubai fa inama alaiha wizruha laifinta yana kanta alaiha maktasabat laha maktasabat wa alaiha maktasabat la an anha ahad babu wanda yake daukewa saboda haka koda kana tare da mahaifi ranar takin alkiyama ba za ka dauke masa laifi ba shi zai dauki laifinsa in kana tare da mahaifiyarka ita ma ita za ta dauki laifinta ba za ka dauke a madadinta ba sannan in kana tare da shugabanka ko gwamna ne yana baka kwangila ba za ka dauke masa laifin da ya aikata ba laifinsa yana kanka yana kanka saboda ka laifinka yana kanka amma kana tare da malaminka ne to kowa laifinsa yana kansa kowa zai dauki nasa sai dai idan wani ya zama dalili na batar da wani to wannan kuma ba wai laifin ne za a dora masa ba akwai kamishin ne eh, wannan shine zai samu kamishin saboda haka duk wanda ka batar da su ka sa su shan wiwi eh, kana din ako ko eh, da kai nake yi duk wanda ka koya musu shan wiwi da shan abubuwan maye to duk wanda ya sha to kai ma kana da kamishin a ciki saboda haka mutane biyar ne za a sama maka kamishin har sau biyar kai in ka sha da laifinka sannan su idan suka sha kana da kamishin biyar in bakwai ne ma bakwai in goma ne ma goma komai yawansu komai karancinsu to haka ma duk wanda ka koya musu sata duk wanda ka koya musu mummunan ɗabi'a kana da kamishin saboda mai saboda kai ne dalili kai ne jagora ba domin ka ɓata su ba da ba za su ba ba saboda haka tun da kai ka koya musu wannan aikin barna to ba a cewa za a ɗebo laifuffukan su gaba ɗaya a jibga maka a'a in ka ga an ɗebi laifin mutum duka an jibga ma wani to kashe shi yayi wannan kan aka je lahira duk wanda ya kisa duk wanda ya kisa za a tattara laifuffukan wanda ya kashe a dora masa amma idan kisan ya kasance babu gaira babu dalili kaga in jihadi ne na musulunci akwai dalili idan haddi ne na sata ko kuma na zina yana da aure kaga akwai dalili idan kuma ya kya giya ne abin ya kya barkatai an daka ki na farko an daka ki na biyu an daka ki na uku an daka ki na hudu to na biyar kaga kisa ne ko mutumin da ya auri matan ubansa kaga wannan kima kashe ki za a yi kwarai da gaske ko kuma mutumin da aka kama ki da faki da makami da Allah ce inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf saboda haka akwai hukuncin kisa amma in ba haka ba haka suddan saboda siyasa saboda kasuwanci saboda mace saboda gona kaje ka kashe wani babu gaira babu dalili ko ka kashe mutumin da za ka ainihin kana neman kuɗinsa ko kana neman ka ci mutuncin matansa ko ‘ya'yansa ko kana son ka taba dukiyarsa ko ma ka taba mutuncinsa ka kashe shi to lallai ranar takin alkiyama duk laifuffukansa za a tattara maka kaga wannan bai shiga karkashin Allah ta ziru wa ziratun wizra ukura ba amma tabbar wata rai ba ta daukan nauyin laifin wata rai sai dai idan ta zamo akwai wato ta jawo dalili idan rai din ta jawo dalili to wannan kan ba makawa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin suratu fatir wa in tadu masqalatun ila himliha idan wata mai nauyin laifi ta yi kira da a ɗauki nauyin laifinta la yuhmal min hushayi ba za a rage komai ba la yuhmal min hushayi sai inda aka samu nafayi da nakira da men yana gwada karancin abu ba abin da za a dauka walauka na za kurbe kuma ko da dangi na kusa ne ko da dangi na kusa ne wannan ya gwada ko uba ne ko uwa ce ko wane ko kanwa ce ko goggo ne ko umma ce ko ya fendo ko wane ne to dangi na kusa ma ba za a dauke masa laifi ba balle kuma bare ko kuma dangi na nesa ko wanda yake nesa saboda haka ranar tashin alfiyama, wa laysa lil insani illa ma sa'a lalle mutum baya da komai sai abin da ya aikata wa laysa lil insani dan adam baya da komai illa ma sa'a sai abin da ya aikata ai kama la yuhmalu alaihi wizru gairi kamar yadda yake ba za a ɗora masa laifin waninsa ba kazalika la yuhaffilu min al illa ma kasaba huwa li nafsihi to ko wajen lada sai abin da ka aikata ya sa malamai da yawa ba su yadda da maganan kawai mutum ya kwanta ya ce albarkacin kaza ba kaza mutum yana kwance zai ya ce Allah ya bani albarkacin ku Allah ya bani albarkacin annabi ko in aka faɗi wani mutum mai daraja mai mutunci Allah ya ba mu albarkacinsa kana ce Allah ya baka albarkacin sardauna baka yi ɗabi'u irin na sardaunan sokoto ba kana ce Allah ya baka albarkacin sa baka tafa balewa alhali baka ɗauki hanyar su ba kai kayi handama da baba kere kayi zalunci kayi ta'addanci ka ƙetare iyaka kana cewa Allah ya baka albarkacin sa kakim Ibrahim alhali baka bi hanyar da su sa kakim annabin ibrahim suka bi ba wannan na buga muku misali ne da waɗanda suke kusa da ku musamman ku yan boko kwarai da gaske don kowane ɗan boko idan ka taɓa ke saddauna ubansa ne kowane ɗan boko in ka taɓa ke sabaka taba ɓalewa ubansa ne kuma kowane ɗan boko idan ka taɓa ke kowa aikin gwamnati sakakin ibrahim na borno ubansa ne amma kaga su ba su yi mamaya ba ba su yi babakere ba ba su yi zalunci ba ba su yi handama ba saboda aka wa allai salil insani illa ma sa'a kagan haka ne lahira su za su samu hisabi mai sauki abinda muke kyauta zato kenan ko kuma za ku dade a layi eh za ku dade a layi Allah ya gafarta mana na'am saboda haka kamar yadda yake ba za a tsora maka laifin wani ba to kuma ba za a baka ladan abin da baka aikata ba sai dai kun san duk waɗannan bayanai wani lokaci za ka samu akwai kullun kulliya akwai kullun jubi'iyya wani lokaci ana samun tabi'idi mutumin da aka ce an fitar da shi zai samu gata shi ne uba ko uwa sai iyaye idan yayi suka yi sakaci wajen tarbiyya suna da kamishin idan suka taimaka wajen tarbiyya nan ma suna da kamishin mai kyau ba yadda za a yi a ce ɗansu ko jikansu ko zuriyansu, zai aikata kyakkyawan aiki a rubuta masa ladan shi kadai ba tare da iyayensu ko kakanninsu sun samu wani kamishin a ciki ba ba zai taba yiwa ba to kenan ka ke kesa aka ce ku aure da yawa ku hayayyafa da yawa ku kula da tarbiyyar yara da yawa domin ko a dalilin ƴaƴayen ku za ku samu ni'ima kamar yadda za mu samu karin bayani wa min zai al-aya haka ne ko كذلك لا يحصل illa الأجر إلا ما كسبه هو Wa وأن ليس للإنسان إلا ما سعى akwai malaman istinbati malaman usulul fiqh suna cewa wannan aya tana gwada babu niyaba a wajen ayyukan ibada sai dai waɗansu nan. abinda ake nufi na niyaba shine kana tare da mahaifinka sai aka yi kiran sallah ya ganka kayi alola za ka je sallah sai ce ɗana sai ce yau jin na yana jin lalaci yau ba zan fita sallan nan ba da Allah in ka je nima kamun mun zai yiwu ka yi sallah a madadin babanka zai yiwu ka yi azumi a madadin babanka zai yiwu to azumin da yauke za ka yi da daddare za ka yi azumin ko ba azumi da daddare wa kulu wa sharabu ya ta bayyana lokumar khayt labu ya domin al labu wa domin alfajiri al ma a kin siyama ya ma ilallai. ko da yake na gama su ta Wili suna ta turowa a waya wai sun thumma atimmu siyama ila ma ilallai zuwa dare aka ce ba ilal gurubi ba sosai eh. ku bari sai dare ya yi ku sallan Magariba. a kwarai da gaske san idan rana ta faɗi kai fa inda kake ne rana ta faɗi maka da za ka hau jirgin sama ba za ka hango ranar yasa wanda yake cikin jirgin sama lokacin sallansa daban wanda yake cikin jirgin ƙasa lokacin sallansa daban saboda wanda yake jirgin kasa ya rana ta fadi a wajensa amma wanda yake cikin jirgin sama rana ba ta fadi a wajensa ba haka ma wajen shan ruwa yanzu da za ka tafi kasan saudiya ka kama hanya ka tafi airport jab magariba sai jirgi ya zo ya dauke ku ana ce saura minti ashirin a sharuwa. to an zo an gama sikirinin ɗinku minti goma saura minti goma a sharuwa. kuna hawa can domin jirgin da zai tafi saudiya ba kamar jirgin da zai je abuja ba ne yadda zai lula sararin samaniya saboda haka lulawa sosai zai yi sai ka ga rana da ko ka samu ƙarin lokacin shan ruwa Ba yi da gaske ka samu ƙarin lokacin shan ruwa ba ka yi saka sha ruwa a lokacin ba ba zai yi ba to shi yasa suka ce babu niyaba kuma dalle tabbas babu niyaba a cikin waɗansu ayyukan ibada mutum ba zai ce ba zai yi sallah ba saboda waninsa zai masa ba zai azumin ramalana ba waninsa zai masa sai dai idan ya mutu ana bin sa baki to azumin za a iya biyan masa amma ban da sallah ba zai ba da zakka ba waninsa zai bayar wannan ko ya mutu ba da za a yi waninsa ya ba da zakka a madadinsa sannan aikin haji wanda ki yana karɓar ba saboda manzon Allah ya yi cikakken bayani kuma shari'ar musulunci ta yi bayani duk wanda bai samu daman zuwa aikin haji ba saboda wani dalili ko saboda wata lalura to yana iya tura wani ya je masa aikin haji a madadinsa sai dai ka'ida duk wanda za a tura ke aikin haji ma wani ko babansa ne ko mamansa ne ko dan uwansa ne ko bare ne to dole sai shi ya yi aikin haji wa kansa in ya taba aikin haji wa kansa shine za a tura shi saboda mafi yawa aikin hajin farko ana dan samun kwama tala musamman ma a yanzu to kaga in ka bata gara ka bata naka in yazo in zaka je na biyu sai ka je kuma kana wakiltan wani wannan musulunci ya yarda da wannan amma wa Allah ya lil insani illa ma sa'a kowa abinda ake so ne ya tsaya yayi tauhidin sa yayi sallan sa yayi azumin sa na farilla ya fitar da zakkan sa yayi sauran ayyukan ibada saboda akwai abubuwa da dama ba sa karban niyya ba ba sa karban wakilci shine ba sa karban wani mataimaki ko representative ina fata an gani wannan karin bayani kenan kuma da wannan aya al-imamu shafi'i yake da fahimtar cewa duk wanda ya mutu a karanta masa alkur'ani to ladan ba zai same shi ba kwarai da gaske amma an masa addu'a zai same shi in an masa addu'a addu'a za ta same shi ko yana bangon duniya ko dukan sassan jikinsa ya lalace akwai wanda za a samu dabbobi ne ko kuma wuta za ta kona gaba daya ba za a samu komai ba sai toka to wannan tsaye yake da mutumin da aka dade da bitsine yake a cikin kasa ƙasa ta cinye shi ya zama turbaya duk wanda kai masa addu'a ko ina yake addu'a za ta same shi darajar wannan addu'a za ta same ki abinda ya kamata mutane su lura kenan amma addu'a nan fa ba na uku ba ba na bakwai ba ba na arba'in ba ba na shekara ba domin duk waɗannan bidiyoyi ne kuma duk masu yin su yan bidiya ne kuma duk malaman da suke yan bidiya ne kuma yan tuwatuwa ne warai da gaske ai na haka kan ko bai mutu ba za ka yi masa addu'a rabbi rahamhuma kama rabbayani sagira musamman ma iyaye رب اغفر لي ولوالدي ya دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات tunda a cikin tahiya ka ce Allah ya gafarta maka Allah ya gafarta wa mu'minai maza da mata aka ce wannan addu'a ta shafi kullu mu'minin saboda haka mutumin da ya mutu babban abin da yake bukata shi ne kai masa addu'a kuma idan ka masa addu'a ko da dangin iya ko babu na iya ko da dangin baba ko babu dangin baba wannan addu'a za ta same shi dalilin da ya sa ake son a yi gayya wajen sallan gawa kenan domin in aka samu mutane ɗari masu tauhidi suka yi salla wa mutunta Allah zai gafata masa a wata ruwaya sai aka dawo zuwa arba'in shi yasa ake ba da sanarwa idan mutum ya mutu za a yi masa sallah ba tare da alfahari ba idan akwai alfahari musulunci bai yadda da wannan ba amma in babu alfahari ko a gidan rediyo ne a ji fada cewa daidai lokaci kaza za a yi masa sallah don mutane su taru kaga musamman ma mutanen mu na yanzu gara a tara su da yawa tunda kafin ka samu arba'in masu tauhidi tsantsa yana da wahala eh, ba gara da tattaro mutane da yawa ba in aka samu mutane da yawa kaga Allah ta baraka ta alaki ya san arba'in masu tauhidi wanda za su yi addu'a tsakani da Allah Allah ya karbi addu'ansa ko Allah ya karbi addu'ansu saboda me saboda addu'o'in duk da ake yi addu'an da ake yi wa mamaci wallahi addu'an ta fi daɗi. dalilin da ya sa wani sahabi da ya ji addu'an da annabi ya yi ma wani mamaci ya ce wallahi na yi gurin dama a ce ni ne wannan gawa annabi ya mun wannan addu'a yanzu ko misali idan ka zo Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal bara wa naqqihi min al khataaya wad dhunubi kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas Allahumma in kana muhsinan fadhif fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyi'ati Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da duk wanda ya ji wannan addu'a in dai har Allah zai karbi wannan addu'a wallahi zai so ake da ne wannan gawa ke masa wannan addu'a saboda duk rigingin wanda ya ɗiba ya tsallake su kenan daga wajen sallah ya tsallake su saboda lahira akwai dirama ba fa dirama irin na kwana 90 ba ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي الشافعي رحمه الله تعالى ومن اتبع أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى shi yasa mu ba ma goyon bayan idan mutum ya mutu a ce za a yi masa addu'a za a zuwa sauke Kur'ani a amma a yi masa addu'a kuma a yanke a ce sai uku sai kaza din nan kuskure ne addu'o'in da za a yi ba za ka yi addu'a mai tsawon nan da na karanta ba Allahumma zikirhu Allahumma arhamhu Allah ka gafarta masa Allah ka ji kayinsa ka faɗa da Hausa kai ko da jaranci ne ma ka faɗa wakkan make wala kasa behim imamu shafi ya ce ba aikinsu ba ne mutumin da ya mutu yana son a yi masa addu'a kuma kaje kana karanta ƙur'ani kai ne ka karanta Kur'ani? Allah zai baka lada amma sai dai su waɗansu malamai suna ce ana karantawa ne a yi tawassuli da shi waye ce saboda yan kana bin kididdiga annabi bai yi ba sahabbansa al-khulafa ar-rashidun din al ba su yi ba wanda manzon Allah yace ku rike sunnonin su bin nawaji wa iyyakum wa muhdathatil umur ba su yi ba daga baya ne kawai aka kirkiro waɗansu malamai su ga ba ku ba su sadaka ba ku tallafa musu ba ku taimakon su kwarai da gaske sai su ce bari a sauke alkur'ani kowane izo ɗaya kuma naira dubu biyu a yi gwargwadon yadda kake gwargwadon farakin da za a bayar don sun ga sun ambata maka dubu biyu nan za ka ji jiki sai ka ce a bari malam yi masa addu'a zai ce a ko ɗari bakwai ma ka kawo a yi ga duwa yin ka ya ke ka eh to shi ya mu muke goyon bayan fassarar imamu Shafi. babban abin da za a yi addu'a duk inda mutum yake yana da rai ko idan ya mutu wallahi addu'a tana bin sa to sai na biyu sai sadaka sadaka kuma malamai da yawa sun ce sadaka ba ta amfani wani ya yi ma wani sai dai idan dangi za su yi wa dangi musamman 'ya'ya su yi wa iyayensu kuma babban abin da ake nema kenan shine wa anna sa'ayahu ka yura a wata kira'a a anna sa'ayahu ka yara lallai aikinsa za a gwada masa ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي بيتي إذا متن يموت وأسوك قرآني يا عند ذا أي مسا الدعاء بيسا الأمم تصيوان نمب ولا حصهم عليه كما بيقول أيكد سوسي هكذا ولا أرشدهم إليه بنفس ولا إيمان النبي بيتي سي هكذا ده نفسي وتدارك لكوين دارك ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم sannan babu sahabin da aka samu ya aikata haka walau kana khairan la sabaquna ilai da alheri ne da su riga mu wa babul qurbati yuktasabu fihi ala nusus duk abinda aka ce neman kusanci ne zuwa ga Allah to a tsaya a inda manzon Allah yake a tsaya inda malamai na kwarai suka yi bayani wala yutasarrafu fihi bi anwa'il aqyisati wal ara kada ya yi amfani da kiyasin da yake batil da kuma ra'ayin da yake baya da masnad wa madu'a wa sadaqa amma ayi addu'a ko a bada sadaka a madadin mamaci musamman 'ya'ya su wa iyayensu fa za ka majma'un alai ala usulihima wannan kan malamai sun yi a akai wa mansusun min al-kariya alai saboda ga hadisi na Abu Huraira annabi ya ce idza mata al'insanu idan ɗan adam ya mutu ayyukansu sukan yanke ka kaf illa min sadakatin jariya aw ilimin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yaqula sai sadaka mai gudana sadaka mai gudana ta kasu kashi kashi ko dai mutum ya tona rijiya ko ya ja ruwan famfo ko bohol ko mutum ya dasa bishiya wanda take da inuwa ko take da 'ya'ya ko kuma mutum ya gina masallaci inda ake ibada ko makaranta inda ake karantar da addini ko kuma mutum ya gina gida a sanya bayan Allah a cikin marasa galihu ana karban kudin haya wanda bai taka kara ya karya ba ko a gina wa ainihin alaran ma gida mai dakuna guda biyu kuma gidan ƙasa ki kuma mai fassara a gina masa gidan sama eh ko kuma mutum ya fitar da sadakan da zai bayar ma wani ko da sha yanzu magani yanzu ne su waɗannan suna karkashin sadaka aljariya sai dai kuma a gaba ya ce au ilimin yun tafa ubehi shi ma yana daga cikin aljariya jariya sadaka aljariya shine mutum ya karantar da ilimi in ka karantar da ilimi mutane suka amfana to gwargwadon yadda aka yi ta amfana gwargwadon kamishin ɗin da za ka rinka samu shi yasa muke son yan social media su yi ta watsa abin da muke fala kuma wani abin mamaki wajen watsa wannan da yaɗa wannan daman an wayi gari mun fi su lada amma da yaka za ku yi haƙuri au ilimin yun tafa ubihi ko mutum ya rubuta littafi shi yasa ma aka ce duk mutumin da ya sai ƙur'ani ya ba da sadaka aljariya tunda a wani hadisi manzo Allah ya ce aw mushafan warasahu ko kuma littafin ƙur'ani wanda ya gadar wa bayin Allah ko littafin addini kaga duk wannan yana karkashin ilimi ne ko ka zauna ka karantar da al'umma qala Allahu qala rasuluhu Allah ya ce manzon Allah ya ce ba kame kame da dabarbaru da waɗansu hikimomi ko hikayoyin shehu jaha ba idan aka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce magana ta tare. domin ko fikihu ne in ya saba wa maganin manzon Allah ya saba wa nafin Kur'ani to ba za a yi amfani da fikihun ba to waɗannan duk suna daga cikin asaraka aljariya awwaladin salihin ya ɗula haka ma idan mutum ya mutu ya bar ɗa na ƙwarai shi yasa ake son mutum ya mutu ya bar ya'yan da ya musu tarbiyya maza ko mata duk lokacin da suka yi addu'a Allah tabaraka wata'ala sai ya rubuta masa an ce akwai waɗansu iyaye ranar takin alkiyama za su take a gwada musu ayyukansu da ladaddakinsu sai su yi inkari su ce yaushe suka aikata wannan su ba san lokacin da suka aikata ba sai a ku kwantar da hankalinku ƴaƴayenku ne suka aikata yasa kana iya gina masallaci ka ce na mahaifiyanka ko mahaifinka kana iya gina islamiyya ka ce na mahaifinka ko mahaifiyanka kana iya sayan kur'anai ko littafai na addini ka bayar a zuba su suna alaburi wanda za a rinka karantawa a madadin iyayenka kana iya tone rijiya ko ka tone bohol ko ka gina gida ka bayar wakafe saboda iyayenka والذين آمنوا وتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كتب رهين من كرنتا أشمبا باتي من يدوغم بيامي با سبود حقا دا الله تعالى يتي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى sa'an nan a baki sakamako sakamako mafi cika ne gidan aljanna to sai dai abinda duk aka yi ittifaki su ne duk abinda ya suka aikata na alheri to fa sai ya kafi iyayen saboda annabi ya faɗa a cikin nassin hadisi cewa ƴaƴayenku suna daga cikin wahalhalunku a so ka koma da baya shi yaron ko kuma waɗannan yayan waye nemo wa waye ba da sadakin uwar waye nema mata dakin da za ta zauna waye hidiman aurenta kai ko an taimake ka an baka komai idan aka ɗaura maka aure za a kyale ka da ita waye zai tiyar da ita lokacin da take wa zai nema mata magani idan ta haihu waye sunan yaron sannan idan ka haifi 'ya'ya wajen sanya su a makarantun islamiyya da makarantar nazari ko firamare ko makarantun addini har lokacin da za su girma kuma a sama musu inda za su keɓance saboda sun zamo masu cin gakin kansu wayi wannan su yana daga cikin ayyuka da hidimomi na uba ko da yake ita ma uwa hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ita ma uwa akwai kasanta amma uba ki ne jiko saboda da abe samo uwar ba da ba haife shi ba ko ba ka bane kuma da bai ba ta abinci sosai ta ci bada ba ta haihu ba to kaga ashe uba yana da ɗawainiyan da yake ɗaukawa kamar yadda ita ma uwa akwai abubuwan da take wanda ba biyan ta ake yi ba tunda idan ta ɗauki cikinsa za ta zo tana ta laulayi tana ta shan wahala a zuwa lokacin da za ta haife shi watanni tara sannan kuma za ta zo tana renonsa za ta ainihin kayar da shi na tsohon shekara biyu a nan ma bayan an yaye shi bata huta ba yanzu kana ji ko goyon da uwa take yi za a iya biyanta goyo kawai to wanke kakinsa da fitsarinsa fa sai ka je kana ta bacci da mai kari ita kuma yaron ya ki bacci da daddare tana ta rarakinsa duk kasancewa kai ma da naka to ita ma da naka sa aka ce duk abin da ƴaƴayensu suka aikata na alheri to iyayensu ba za su rasa ba wato wannan kamishin ba ba za su rasa lada ba domin saboda su ne suka yi dalilin zuwan waɗannan ‘ya'ya duniya su ne sababi na zuwansu duniya su ne sababi na ainihin shirwansu ya ma in sun kasance sababi na batansu to iyayen suna da kamishin har ila yau ina fata an gane to garin bayani akan wannan kenan kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum eh wa anna sa'ayahu sawfa yura yace mu ne kunji Allah muke rayar da matattu kuma idan mutum ya mutu mu muke rubuta abin da suka gabatar a lokacin da suke da rai bayan sun mutu kuma abin da ya biyo bayan su wa atarahum atarahum din nan a wancan lokaci da muka yi fassarar suratul yasin lalle mun yi karin bayani akan wannan atar shine ka mutu ka bar baya mai kyau ka mutu ka bar masallaci ka mutu ka bar islamiyya ka mutu ka bar rijiya ko bohol ko famfo ka mutu ka bar gida wakafi ka mutu ka bar bishiyan da mutane suke amfana ka mutu ka bar littafai ko ka bar ilimi ka mutu ka bar ƴaƴan kwarai to shine ba asarahum saboda ka duk abin da suka aikata ku iyaye kuna da lada shi yasa iyaye ba kananan mutane bane aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a kaga wajen amfani kenan sai in an tashi a lahira sai ka kasa tantancewa wai kin ayaye su suke su suka taimaka wa iyayensu wajen shiga aljanna ko iyaye ne suka taimaka wa su wajen shiga aljanna wallahi wani lokacin an je lahira ba za a iya ganewa ba shi yasa ake son a samu iyaye mutanen kirki ƴaƴa ma mutanen kirki zuriya ma mutanen kirki Allah shiryar mana da zuriyar mu gaba daya Na, wal ilmu alladhi nakarahu fil nas nan ma mun yi bayani ilimin da aka karantar ko shiryar wanda aka yi wa anna sa'yahu sawfa yura lalle aikin sa zai ga sakamakon sa yawmal qiyamati ranar takin alqiyama kamar yadda Allah ta'ala yake wa qul i'malu Allah ta'ala yake ku yi aiki ya ku bayin Allah fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun lalle Allah zai ga aikin ku manzon Allah zai ga aikin ku sannan bayin Allah mu'minai za su ga aikin ku da wannan aya ce malamai suke cewa abinda ka gani da shi za ka yi hukunci yanzu kamar yadda muke karatu mutane sun zo sun zauna abinda muke kyauta za mutu zato shine mutanen kirki ne ko da wani mai suma ga da na hango shi in ce kai ɗan iska ne kaza kaza kaza laifi ne ba daidai ba ne mai saboda ciwon kai ya ba suma mai yawa saboda akwai kora a kansa baya son ya aske gashin kara ga koran ya za ya bar gashin saboda haka idan na ga wani yana tangali a can gefe da ce kai mai kasha a ce kai dan wiwi ne ba mamaki gangali bacci ne ya kama shi yasa yake gangali ko da ma na wuce ke na dan shan wani abu kaga sai na zo na gaishe a wajen karatu ba zan ce kai dan iska mashayi ka ji tsoron Allah ka yi kaza ba ko kuma wani ya yi kaza ya ake wani bangare ya bar wani bangare ba mamakin kun duba cikin masallacin nan za ku gani amma tun da ka zo masallaci za a maka sassauci amma annabi ya hana ranar eh, ma annabi ya hana mutum ya fere wani waje ya bar wani waje saboda jahiliya da arna irin askin da suke yi kenan to don haka abinda ka gani shi zaka ba da shaida sai dai ka sani ko da kana zama a wajen tafsiri idan muka zo za a yi sallah shi kenan sai na game su ma dogozon zai wuce gaba gaskiya zan ce a ah, zan ce ustazu Allah mai wannan farin hula ta ustazai da Allah bismillah wuce gaba kai jawo sai ku jawo shi wanda ya tsere kansa ba yadda za a yi da wanda shi kansa ba ferere ba ne da mai fereren kai in bi mai fereren kai sallah warai da gaske ina fata an gane saboda abinda ido na ya gwada mun shi zan yi hukunci kaga ga wani ya sa emirat ai kananan kaya ne ya sa kai ka sa jallabiya shi ya sa emirat amma kuma sai ya dauki hula ya dora za ga waɗansu ƙasashe indonesia da ina ne kusan haka suke su kananan kaya suke sawa amma sai su dauki hula su dora ko sallah za su yi za ka samu akwai huluna a jere idan za ku yi sallah sai ku dauki hulan sai ku sa damar na fi sabi lillahi ne wakafi ya ka bari idan kun idan da sallah za ku fito sai ku cire hulan sai ku ajiye amma ban da najeriya yanzu ga mafifici wata mata ce da kawo mafifici masallacin nan saboda mai saboda zafi mafifici ko guda biyar ne ko guda goma amma yanzu babu ko daya duk shekara butocin da ake kawowa masallacin nan wala ba za ka iya lissafin su ba amma kafin shekara ta zagayo duk sun kare gaba daya haba kai ko ba haushi mai ban haushi Allah ya sauwake eh, kaga su kasashe suna kokarin kiyaye wannan abin da nake so na faɗa shine idan aka zo wanda baya da hula ya zo zai ja musalla da kai da kake da abin nan kana da hula ai jawo wanda baya da hula za mu kai sai mu tura ka saboda abinda mutum ya gani da ke aka ce kai hukunci abinda ke zuce na Allah ne yasa ake son idan za ka fito ko fita ne ma wato ka fito bisa tsari na dattaku tunda yanzu yin neman aure ne za a je aka ce kai wakili ne kana cikin kwamitin wanda za su je neman aure to fa daga masallaci zaka ce a da Allah ku bari in koma gida in kinza to me yasa zaka zo gaban Allah a wargaje sannan wajen neman aure uban wata yarinya ka je gaban sa a kintse saboda haka kai tunani kai tunani akan wannan wannan kenan Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa saturatuna ila alimil ghaibi wa shahada da sannu za a mayar da ku zuwa ga masanin koye da bayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun zai ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa thumma yujzahu aljaza thumma yujzahu sa'annan asaka masa da me aljaza alawfa wato sakamako mafi cika wannan aljaza alawfa sun ce takidi ne makuli ne wanda ake kiransa mutlaq shine domin a karfafa kowa ya sani sakamako cikakke a ranar takin alkiyama gidan aljanna to don haka wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa abinda ake nufi abinda ka aikata mai kyau shi za a saka maka a lahira sakamako mai kyau abinda akwai taimakonka aka aikata shi aiki mai kyau kamar ƴaƴanka ko zuriyanka suka aikata to ranar tashin alkiyama da shi za a saka maka sakamako mai kyau shine gidan aljanna Allah ya ba mu gidan aljanna sai Allah ya ce mai wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu tamara wadda kine sarkin abinda ke cikin suhufu ibrahim wa musa waɗannan ayoyi da aka ambata mana wa anna ila rafikal muntaha a wata kira'a wa inna ila rafikal muntaha lalle karshe yana ga wajen ubangijinka wa nahu huwa adhaka wa abka ubangijinka shi ya sanya mutane dariya kuma shi yake sanya su kuka wa annahu huwa amata wa ahya kuma ubangijin ka shi yake kashewa kuma shi yake rayarwa wa annahu khalaqa az-zawjayn az-zakara wal untha lalle ka shi ya halitti dangoge guda biyu az-zakara wal untha namiji da mace sai dai anan ya ce min nutfatin iza tumna daga maniyin da aka maniyantar da shi wani ruwa ne wanda ya koma maniyi sai dai duk da haka wannan ba shi yake gwada halittar dan adam ba dan adam na ciki amma dabbobi su ma da maniyi yake yin su akwai da yawa waɗanda yake maniyi ne to ko kwai idan ka duba za ga ya yi kama da maniyi kwai wannan ya yi kama da maniyi saboda haka wanda ba a halice shi da maniyi ba shi bai shiga cikin wannan ba wasu malamai kuma suka ce ya shiga cikin wannan saboda mai saboda ba su da yawa ina fata an gani to amma in aka faɗi wannan magana ba tsaya aka yi zurfin bincike ba mala'iku da mai aka halice su sama da mai aka halice ta ƙasa ma da mai aka halice ta ruwa da mai aka halici ruwa duwatsu da suke manya-manya a bayan ƙasa da mai aka halice su sannan bishiyoyi da mai aka halice su idan ka haɗa halittu na bishiyoyi da duwatsu da ruwaye da sammai da ƙasaku gaba daya da mala'iku da waɗansu ƙwari duk idan ka duba za ga su ba daga maniyi suke ba kuma ka tattara su sun fi waɗanda suka fito daga cikin maniyi to shi yasa aka ce abin da ake so a nuna shine duk girman kanka da daga kanka asalin ka dai mani ne baka isa ka ce ai kai ka fito daban ba eh, kawai tsugunawa mahaifiyarka sai ta haife ka to za a ce waye ubanka kwarai da gaske domin duk wanda bai da uba matsala ne duk wanda baya da uba matsala ne kuma idan tsugunawa mahaifiyanka ta yi ta haife ka baka da baba to ƙur'ani ya bamu labari ko kuma da yake idan annabi yana nan a zamanin annabi haka annabi ya tabbatar da haka amma ba haka ba to kana da matsala ya sa duk girman kanka da dukkan alfaharinka da takamanka daga zauje ne ka fito kuma min nutfatin izatun na. wa anna alaihin nash'atal ukhra kuma lalle Allah bayan ya kawo ku duniya idan kun mutu shine mai kirkiro rayuwa wancan rayuwa rayuwar lahira kenan da dai wata kira'awa na alaihin nash'a akwai ja nash'atal ukhra in ka ji mutum ya karanta haka ba ku kure ba ne wa annahu huwa agana wa aqana kuma lalle ubangiji ta'ala shine wanda ya wadatar kuma ya tsiyatar duk wanda ka ganshi da kudi Allah ne ya baki ka roki Allah kai ma ya baka in wani ya zama dan gwate kai sai ka zama dan salala eh wa annahu sannan ki Allah ta wata wata'ala kamar yadda gana. to kuma na. to ga zan ba za a buga misali ba dun waye fi talauci mai riga guda daya wanda baya samun abincin da zai tisa uku a rana wanda zai yi wata guda bai rike naira dubu biyar nasa ba wanda baya da inda zai kwana sai bukka ko kuma ainihin miskini ne wanda baya da mata duk gayansa inda baya da mata a kana shi ma kaga wannan shi ba a buga misali amma masu kudi akwai waɗanda suka shahara a duniya ana buga misali da su amma wajen talauci ka ji an buga misali da talauci saboda talaucin ya mamaye ko'ina saboda haka ubangiji shine agana wa aqana ya wadatar kuma ya tsiyatar sannan kuma wa annahu huwa rabbu shi'ra yana rubuce cikin littafan farko na annabi ibrahim da annabi musa allah shine ubangijin a A ashira wata taurarwa ce a kasan yamen lokacin da take bayyana akwai shi'ira wanda suke kiranta yamaniya akwai shi'ira wanda suke kiranta shamiya san kamar sham tana nan yamen tana nan wata tauraruwa ce mai tsananin haske wani balarabe da ya ga ta baki sha'awa a can zamanin jahiliya sai ya fara bauta mata sai aka samu masu bauta ma tauraruwa shine Allah ta'ala ya ce ina wannan waɗannan sun yi kuskure wa annahu huwa rabbu shi'ra shine ubangijin wannan tauraruwa wa annahu ahlaka adanil ula kuma lallai Allah ta'ala ki ya halakar da adawan farko amma ba su suka fara zuwa ba adawan farko samuda fama afka da samaudawa bai rage kowa ba wa qauma nuhin min qabl ga mutanen annabi nuhu a can innahum kanu hum azlama wa afga wanda sun fi zalunci da nagawa wal mutafikata ahwa ga mutafikawa ma Allah ya kifa su fa gakaha ma gakka abinda ke mamaye ta ya mamaye ta to fa bi ayyi ala ya rabbiku ma ko ta tamara fa bi ayyi ala ya rabbika ta tamara ya kai dan adam wai da wanne ne daga cikin nemomin ubangiji da bayanan da ake maka kake shakka wanne ne baka yarda ba karin bayani sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh